الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله كتاب الجهاد باب الترغيب في الجهاد حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce matsalul mujahid fi sabilillah misalin mai yin jihadi saboda Allah ka salin sa'imi alqa'imi da'imi kamar misalin wanda yake yin azumi ne mai yin tsayuwar dare a tutur a da lokaci tsayuwar dare yake yi alladhi ya la wanda baya gajiya min salatin wala siyamin baya gajiya wajen yin sallah baya gajiya wajen yin azumi hatta yarji'a har sai ya koma gida ma'ana har sai ya koma gane ko me hatta yarji'a har sai ya koma حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تقبل الله لمن جعل في سبيله la yukhrijuhu min baitihi illa al-jihadu fi sabili fi sabili takaffala Allah Allah ya ɗauki nauyi liman jahada fi sabili Allah ya dauke nauyin duk wanda ya jihadi dan shi la yukhrijuhu ba abin ya fito da shi min baiti daga gidansa illa jihadi fi sabili sai dai jihadi dan Allah wa tasdiqul li kalimati da kuma gaskata kalmomin Allah Allah ya ɗauki nauyin an yi dikila jannata ya shigar da shi aljanna au ya ruddahu ila maskanihi ko Allah ya mayar da shi mazauninsa a gidansa kenan Allah zai kharaja minhu wanda ya fi fito daga ciki ma amma na lamina ajirin au ganima tare da abin da ya samu na lada ko kuma ganima duk wannan yana magana kan falalan jihadi ya ga yana ba kuɗaitar da mu akan jihadi mun gane ko وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال da ba a rika zuwa wa kahaza sai kawai kun gane ko as kala wato baban zai kwadaitar da mu kan jihadi in an ce jihadi bi ma'ana la'am duk wani abu da za ka yi ka taimaki addini shi ake kira jihadi duk taimakon addini sunan shi ne to amma in ka ji an ce alkitaru to ga yaki kenan za ka ji an ce ya ayyukan ladina amanu ya ayyukan nabiyyu harzidal mu'minina alal qitali to wannan buga yaki kenan na buga to akwai kuma jihadi karatu jihadi ne an gane ko ilmantarwa da karantarwa duk jihadi ne أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي ما يكن الله ترادى من سن الله سبحانه أغريش ياتي الخيل لرجل أجر دوكي لا داني ga wani دليلي wato dalili ne na samun ga wani mutum wali rajulin sitron kuma doki yakan zan sutura ga wani mutum mun gane ko rufin asiri ne ga wani mutum wani in kaga yana kiwon doki lada yake samu wani in kaga yana yi kawai yana yi ne alama ce ta cewa yana da rufin asiri wa ala rajulin witrun wani kuma ga yana kiwon doki da ni da yake samu fa amma alladhi hiya lahu ajrun amma wanda kiwon doki yakan zame masa dada farajun rabataha fi sabilillah mutumin da ya daure dokin saboda Allah fa atala laha fi marjin aw rawdatin ya tsawaita igiyarta igiyar da ake daure dokin sai ya tsawaita shi fi marjin a lambu aw raudatin ko dausai kaga ala ai a lambu ne ake sa dabbobi su kiyo ko inda yake akwai ciyawa da ruwa da sauransu